Matalawan shagon alafu da shida a da shida sabon ya yana daura hannunsa a dai da rafin da kai da shi wallahi rage wa ake tsakanin dan bula kin bangaren ah, jamus kuma ba hagu ba hagu aliyaru daga bangaren ba hagu ba hagu aliyaru shi ne dogon wando baki da wallahi ya sama kai Allah ya saka ma alheri a ah, tiku a ah, daga shehu Usmanu shehu na shehu barka da zuwa a sarki gona gida ka ba mu da hannun mu kada ba a ba mai gudun mai gudun rakana ne kada a ba mai gudun da lafiya wallahi mai wannan lamba bule kai saka mara alheri amin ne shi rabon mu da kai da haka mun dawo kai ma kana na matsayi eh, ka yi damben nan tsakanin dogon alkansila daga bangaren gurumada shi dan bulakin cale daga bangaren jamus dan bulakin da shi ke ne gajere kuma da gajeren wando shi na alkansila shi kuma ga da dogon wando kuma shi ne dogon ali ali kai ba ne ba sha dan talatin daga bangaren jamus ina ganin domin na halaka su da ke duka ta iska abinci masa a'a ina da haka ta wannan dabban gashi nan dai na halaka sila shi ne dogo aka da gashi nan shi kuma dan talatin cale dan talatin cale dan talatin cale dan talatin gara da tubar ne la ilaha illallah wa inna ilaihi raji'un da halaka sila aka masa duka ne shige ana ana ta kallon nan tsakanin fatalwar shagon annabu daga bangaren kudu sai garkuwar yahaya ta nasa daga bangaren kudu mata ga dai tsakanin daga kudu sai kuma garkuwan yahaya tirasa daga bangaren gurumada garkuwan yahaya tirasa da shi ne da wando gajere baki kuma shi ne baki daga isa ga fatarwa da shagon alabu matarwa dai shi ke da wando miliyan goro. Shi kuma ilil ya ce sai yana shi ba ba yana binci sanadi ah, a karkashin ta alamu da shi da a a ya yi kari na hadiza daga bangaren buru mada sai shagon kato mai kari daga bangaren ga dai shagon kato mai kari nan da wando na hadiza shi ke da wando mai tambare tambare wakan dai to ga dan dai tsakanin na hadiza da shagon kato mai kari na hadiza shi ke da wando bulu kashin kato mai kai shi ke da wando bulu ga ka nan dai tsakanin gurin fada da kudu ba zare ba